wannan matar da kuke gani sunanta fatima alhaji bammi shekarar ta wajen 45 tana zaune a wani ƙauye ko in ce daji da ake kira daha forest a ƙaramar hukumar dan musa mun samu labari cewa ita take a ba da magani ko in ce tsafe-tsafe ga 'yan ta'adda 'yan ta'addan nan waɗanda suka shahara musamman sani dinge an ce ita ta masa wani abu da ake kira girka kuma kamar yadda za ku ji daga bakinta ba musu take ba ya sunanki fadima wa shekarar ki nawa ki yi buɗe bakinki sosai a ki yi magana da ƙarfi ya shekaru nake mm, za su kai arba'in da biyar haka aka ce ah. to a ina kike da zama nan daha nake zama cikin dajin daha ah. to a can wajen dan musa daha na ta haka da mu na haka gidajenmu na haka bakin kwalta gab da hanya to an ce ke kike bawa sani muhindin asiri ba gaskiya ba a'a ni dai na mai girka kin masa girka na mai girka kuma ni shiwo yasa sa na mai girka bai da lahiya kuma lokacin da na mai girka tsakani na har ga Allah zan koma ma ubangiji sannan ana cikin zaman lahiya kika yi mishi wannan girka eh kuma ba mutum ɗaya ba ba ana kai ma wanda ba su da lahiya ina yi masa taimako na magani wanda bai da lahiya ni dai maganin da zan yi nake yi na ciwo yanzu wancan naki ne wannan nawa hmm. ne tsakanina da Allah daga mu gani wannan shi ma duk girkan ne wannan hmm. kasuwa na saye su eh, Mai ake yi da su naira hamsin hamsin ana jiƙa ana haɗawa maganin farin jini na yan mata maganin farin jinin yan mata eh. to ko aka bani wannan to ita girka ya ake yin ta ita girka hmm. yadda ake yin ta kamar in kamar iska ya shahi mutum ya je shi iska ta taɓa shi ne eh ya je asibiti ya je abin nan sai ya je sai ya tadda an kai man wata yarinya to amma ai kin san sani dai mu dangi ai dan ta'adda ne mai kashe mutane sannan ana cikin a gyara na farko inda tunda na mai aikin ai ba wani ba wannan lokaci bane lokacin da ɗaɗɗe ne ni an ce har yanzu yana zuwa kuma ba shi ba har maganin bindiga kina ba su wallahi wallahi da laya bata na rince da Allah in na san yanda za a yi hada haɗa laya bata Allah ya dauki alwarai na yanzu in na san yanda za a sai girka girka shi kaɗai na sani wannan kuma har mata to mun gode je ki zauna